Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan safiya ta Laraba. Yau Allahu tabaraka wa ta'ala Allah mai girman buwaya ya ba mu damar mu tako za mu yi muku bayanin sanarwa ta aure ta yaro namu da a can birnin Yamai amma ainihi ne aihe ne a can birnin Jibale can ne asalin garinsu yaro kuma wanda ke ba da ƙoƙari na a cikin kokowa da ake yi a nan birnin yamai kowa ya san shi in mun ka haɗe shi insha Allahu za ku gane kowa ne ne dalili ne za a shirin gagaru babbar kokowa a cikin wannan dalilin wannan aure na shi za ni gaya muku shi insha Allahu ɗai biyar da ɗai kamar yadda aka ba da sanarwa ranar 26 ga wata eh, na Abril wannan shine watan hudu a cikin lisahin eh, shekara na watan nasara a yau kinnan yau shine shidda ga watan shawwal kenan yau ranar larba nake karanta muku watan musulunci ga sanarwa ta aure kamar haka ga ƙanan kuɗan uwarku abdulrahman suleiman wanda an ka kira da lakanin addo wanda yake bale ne samfursan garin su jirgi kawo ce jira Ɗa amadu shine alhaji umar mai nasara to yaro na can ne wannan aure da za a yi ku lissafa daga da kyau daga ini na yau daga ranar yau laraba zuwa shidda ga wata ga watan mai mai shirin kamawa watan biyar ga shekara wagga da muke ciki na nasara ranar samdi shidda ga wata mai hita bakin ƙarhe bakwai zuwa ƙarhe takwas na sahi ake haɗuwa a can bakin masallacin nan na alhaji ila mai aya bisa ga hanya san metir daga nan in aka taru dukkan 'yan uwa <clears throat> suka taru a nan wurin za a tashi zuwa karce don zama kwara inda za a ɗaura aure a wannan sahiya daga nan <clears throat> har yau akwai gagarumar kokowa wadda za a haɗawa baya an ɗaura aure da wannan sahiya to har yau nan in aka ɗaura aure cikin wannan daji cikin wannan karce dai na dan zama kwara har yau daidai fulak dubai <clears throat> daidai fulak dubai nan ne za a shirin ke cire ni ga dukkan wanda ke jin kai nai yan kokowa su yakuba adamu da yaran shi duka suna nan su ne za su zuwa cikin wannan kokowa za a yi ta a nan cikin gari na eh, dan zama kwara inda za a yi inda an ka ce fulak dubai daidai nan ne za a shirin kokowa wurin da an za shi ini dalila haka aka tura muku wannan wannan sanarwa dukkan wanda abba jibale <clears throat> da waɗanda a iyaka da jibale to kun ji sanarwa ta aure wadda za a yi <clears throat> ta yaro kananku shine abdurrahman suleiman mai lakanin addo wanda yake yaro ne kowa ya san shi mai biyayya babu shakka to armen nan da zai yi zai ya samu ƙarin mata da zai yi aure na biyu dalilin haka aka dukkan gayyatan waɗanda sun ka san shi da waɗanda ke jin suna ba a bar ku ba a haɗu can bakin masallacin nan na alhaji ila mai aya na san metir can ne za a haɗuwa gaba ɗaya a Ɗunguya zuwa don zama kwara wurin ɗaurin wannan aure allah shi ku da iko daga na kumano mai da la'ilu ko gubce buza nake tura muku wannan sanarwa kuma za a ba ku lamba za a sawan lamba za ku ji ta kamar yadda aka bada ta insha allahu assalamu alaikum